duk da kiraye-kirayen da ake yi wa jama'a dangane da batun daina zubar da shara a magudanar ruwa hakan bai hana wasu zub da sharan a magudanar ruwan ba wanda hakan ke janyo ambaliya sakamakon toshewar magudanar ruwan kamar yadda ya auku a kusa da shataletalen bank da ke kakuri a karamar hukumar kaduna ta kudu a jihar kaduna inda ruwan ya mamaye hanyar da ta hada babban titin da cikin unguwar makera da kuma kakuri wanda hakan ke janyo tsaiko wajen wucewar masu ababen hawa da kuma waɗanda suke tafiya a ƙafa wani mai babur ya shaidawa labarun libati cewa duk lokacin da aka yi ruwan sama kamar haka wannan waje ambaliyar ruwa yakan mamaye titin har sai sun jira ruwan ya wuce ko kuma su bi ta wata hanyar a kuri muke kawai sai ruwan ya tsagaita sai mu aikin sashen hanyar da ruwa zai biyo wuce ne kasar ruwa in aka tare mai hanya idan kuma ya rasa hanyar da zai fito ko ina fa hanya ne fa ko ina shi yake a daidai lokacin da wannan abu ya faru wani jami'in kula da muhalli ta jihar kaduna ya ziyarci wannan waje sai dai ya ce ba zai ce komai ba amma ya gani da idansa kuma zai isar da abin da ya gani ita dai ambaliya takan faru ne sakamakon rashin hanyar ruwa ko kuma toshewar magudanar ruwan ƙarshen rahoton kenan muhammad sani nasarawa labarun liberty